Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa mu da sake saduwa cikin sabon darasin mu. ‘Yan uwa darasin mu na yau shine na zo mana da wata hanya wadda za ka iya amfani da kowace irin wayar Android ta koma tamkar iPhone 11. Inda kuke gani ko ina duk inda ka shiga za ga tamkar iPhone 11 sannan idan kana so ka kunna data ko kuma kana so ka kunna wani abu a cikin wayar wajen batirin nan sai ka janyo. Kana janyowa zai buɗo ma haka. Za ga komai da komai tamkar iPhone 11 ɗin. wannan channel mai albarka ta kawo mana wannan hanya ne duba da mutanen mu ma'ana yan binni za ga mutum idan ya tashi birthday idan karfe 12 na dare yayi ana screenshot bayan nan ana posting din shi a status ko a instagram ko a wani abu so dole sai dai ya tura wani mai iphone 11 ko in ce mai iphone bayan karfe 12 nan yayi bayan yayi screenshot din sai ya turo masa so alhamdulillah na kawo muku wannan hanya kowace irin waya kake amfani da ita in dai waya android ce hatta bibo in dai kayi amfani da wannan hanyar da zan nuna za ka iya amfani da kowace irin hanya na ganin cewa ka yi amfani da iphone 11 a wayarka ta android saboda haka ku bi mun bidiyon tun daga farko har ƙarshe kafin mu ci gaba da rasu mu ina roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya taɓa mana alama subscribe sannan kai mana like sannan ka tura abokananka a duk inda suke chatting whatsapp da facebook nagode na gabatar muku da wata sabuwar YouTube channel mai suna taki Abba. Take Abba YouTube channel ce wadda aka kirkire ta domin sharewa dukkan wani bahaushe da yake a sassan fadin duniyar nan Hawaye. Take Abba YouTube channel ce wadda ta rinka koyar da waɗansu abubuwa manya-manya wanda ya kamata a ce ka riga ka je ka subscribe din wannan YouTube channel din. Da farko wannan YouTube channel din tana gabatar da duk wata sabuwar da ta fito domin nunawa bahaushe wannan wayar ya kamata a ce ya je ya mallake ta irin Infinix ko iPhone ko Tecno ko Huawei ko Samsung da sauran wayoyi. na cikin wannan youtube channel din an fara koya programming ga duk wanda yake so ya iya programming ya shiga wannan youtube channel din an fara koya yadda aka hada application a cikin android studio sannan wannan youtube channel din ta koya yadda za ka yi adin din gidan ku ko unguwar ku ko garin ku a cikin google map sannan ta nuna yadda za ka kare kanka daga hacking a whatsapp mafi yawanci za ka kana chatting a whatsapp amma kuma ana kallon chatting ɗinka saboda haka muke roƙon ku da ku searching din wannan youtube channel din sannan ku taba mana subscribe sannan ku taba mana alamar ƙararrawa sannan kuma ku ku mana sharin ɗinta a duk inda abokan ku suke yi saboda haka kamar yadda kun sani a darasin mu na baya na shashayin bayani a inda nake ajiye link ɗin application wajen description da wajen comment saboda haka zan ajiye muku a wajen sai ka duba amma bayan ka duba gurare biyun in dai ba ga link ɗin application ɗin ba kada ka damu zan je play store in nuna ma sunan application ɗin sannan in nuna ma yadda aka download na application ɗin daga ƙarshe in nuna ma yadda aka amfani da application ɗin bayan ka shiga play store za ka yi na application mai suna iphone 11 launcher bayan ka yi sacin kamar da kuke gani wannan ita ce bayan nan za ka iya duba nan za ga adadin wanda suka yi download na wannan application din sun fi mutum miliyan goma sannan wanda suka ba wannan application din star sun fi mutum dubu ɗari biyu da ɗaya saboda haka kai ma sai ka yi download na wannan application din bayan ka gama download na application din sai ka taba sai ka bude application din bayan nan anan zaka zabi wace irin wallpaper kake so ka amfani da ita misali saboda iphone 11 sun fi amfani da wannan wallpaper sosai ka bata anan bayan nan sai ka taba get started din nan bayan nan sai ka taba allow sai ƙara taɓawa bayan nan sai ka taɓa ok enable noun ɗin nan bayan ya nuno nan sai ka kunna wajen nan sai ka taɓa sai ka kunna bayan nan sai ƙara taɓa ok enable noun so sai ka kunna nan bayan nan sai ka taɓa allow again sai ƙara taɓa get started su so, kamar yadda kuke gani gashi nan launcher ta hau kan wayar tawa tamkar iphone 11 sannan idan kana so kai amfani da irin launcher din ta koma ko da yaushe ita ce akan wayar shine aka taba set as default nan bayan ya nuno ma haka sai ka taba iphone 11 launcher din nan bayan ka taba sai ka taba always bayan nan shikenan ya riga ya zauna akan wayar kowane lokaci za ka iya amfani da shi so wannan lanca za ta baka dama na ganin cewa idan ka zo birthday ko wani abokin ka zo birthday ba dole sai ka tura wani abokin ka ko wani ba bayan karfe 12 yayi zai ma shot turo ma ta WhatsApp ko ta wani chatin kai ma zaka iya sa wallpaper nan bayan ka sa wallpaper din 12 na dare na yi zaka irin shot a ga kamar tamkar iPhone 11 din kamar yadda kuke gani ko ina duk inda ka shiga zaka tamkan iPhone 11 sannan idan kana so ka kunna data ko kuma kana so ka kunna wani abu a cikin wayar shine aka taba sama wajen batirin nan sai ka janyo kana janyewa zai buɗo ma haka za a ga shi ma nan tamkar iphone 11 ɗin za ga komai da komai tamkar iphone 11 ɗin saboda haka wannan hanya za ta baka dama na ganin cewa ka yi amfani da launcher ɗin nan a waya ka kowace iri ce inda wai android ce tamkar iphone 11 saboda haka kada ku manta taɓa mana alama subscribe sannan ku yi mana liking sannan ku yi mana share nagode